Me za ku ce kan shi ziyarar da shugaban kasan ya je dabci? Aziz ziyarar shugaban kasa zuwa dabci bisa ga abin da ya faru da 'ya'yanmu a dabci gaskiya ya faranta mana zuciya. kuma ya nuna shugaban kasa President Muhammad Buhari shugaba ne wanda yake da mutane a zuciya yana so Najeriya kuma yana so duka yan arewa ta shugaban kasa kamar yadda ya doki tsawaniya ya je da ya gan abin da yake faruwa ya zo kasan Madagali ya taka kasan Madagali ya gan abin da al'umma Madagali suke ciki domin mata mu da yara mu diyawa suna hannu boko haram suna cikin daji a tambisa kusa da madagali idan shugaban kasa yanzu zai ba mu kwarjini zai ba mu karfi zai share mana hawaye da ya ɗauko wana tafiyan duk inda wana damuwa yake a kasanan yana zuwa yana ziyarci kasan gaskiya yanzu kam ya kai ya ziyarci Madagali. Kaman ku a majalisa kun taɓa tada wannan batu ga shi shugaban ƙasa dangane da sauran da suke hannu kuma mai kuke bukata a yi. Abun nauyi a cikin ko abun damu a cikin wannan alamarin duka shi ne a gefen madagali idan matan in boko haram su dibe matan da yara ba a iya report ma ko a gidan jaridu. So yawanci kame-kame da Eh, matan da ake ba a kasan madagali ba a yi rikoti ba ma najeriya su san da yake faruwa ba fitar mana da 'ya'yanmu in ya faru yobe yana faruwa a chibok yana faruwa a madagali zai faru ko ina abun ba daɗi mun da muke ɗaɗanawa yanayi mana zafi ya fita ya biyo wayannan kauyuka inda local government da ake idiba mutane nan kamar da nake gaya maka nan ripoti na madagali ripoti na su gwaza da shauran nan kullum yana faruwa kuma eh, yawancin su za mu samu su a daji wa'ansu su za su kuce su fita wa'ansu su har yanzu suna hannu